يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ۖ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينزو دمكي مغانا يني نينا الهميس 23 ga watan Dhulhijja hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1433 daidai da takwas ga watan Nuwamba shekara ta da 2012 lokaci ne na musamman da muka keɓe domin mu gabatar da wa'azin musulunci mai taken hijabin musulunci domin kai tsaye akwai hijabi na mata ke sawa wanda ba na musulunci ba ne hasali ma hijabi ne wanda ya samo asali daga makiya addinin da allah madaukin sarki a cikin shi ya yi umarni da sa hijabi domin su gurɓata ma musulmi addininsu to ku ya zama wajibi a tsayi wajen bayyana ma al'umman annabi irin hijabin da ya kamata su sa domin hijabi addini ne sa hijabi ibada ne da in mutum ya kiyaye waɗannan ƙa'ida to ita da take sanye da wannan hijabi ana rubuta mata lada tana samun yardan allah sannan wanda ya mata umarni da sa hijabin shin mahaifinta ne mijinta ne malaminta ne ɗanta ne ko ɗan uwanta to shi ma yana dacewa da lada da kuma yarda na allah subhanahu wa ta'ala to wannan wa'azi ya samo asali sakamakon taya ɗaya daga cikin 'yar uwarmu da muke karatu da ita a wannan majalisi namu mai suna darul hadithi salafiyya ustaziya siyama cikakken sunanta halima muhammad balarabe da angonta umar musa adam wanda ɗaurin auren za a yi shi bakwai ga watan disamba nan ne shekara ta dubu biyu da sha biyu muna yi masu addu'a na musamman da cewa allah madaukin sarki ya sa masu albarka ya zaunar da su lafiya ya albarkaci wannan aure da za a yi ba mu ke kowa gaba ga allah subhanahu wa ta'ala sai dai abin da muka sani gane da ita siyama alkhairi muka sani irin abubuwan da muka sani ta ta allah madaukin sarki ya ƙara tabbatar da diga-diganta akan addinin musulunci da ruko da addinin kamar yadda a yanzu ta bayyana cewa ita mai ƙoƙarin ruko ne da abin da ta fahimta na addini allah ya sa mata albarka ya sa mijinta albarka ya zaunar da su lafiya allah ya kada dukkanin wani abu na rashin fahimta da zai faru tsakanin su da yake faruwa tsakanin ma'aurata iyayensu da suka yi tarbiyyansu allah maɗaukin sarki kai masa sakayya da tukwici da gidan aljanna allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to kamar yadda na yadda kaitacciyar shimfiɗa malam yake cewa fa hazihi risalatul latifa wannan abin da ke gaba gare mu wata 'yan risala ce mai ban sha'awa littafi ne ɗan ƙanƙani amma mai ƙayatarwa wa buhutun mufida sannan bincike ne wanda aka yaka tara shi waje ɗaya mai cike da fa'ida insha Allahu ta'ala in allah maɗaukin sarki ya so jama'atuha li bayanin libasin ladhi yajibu alal mar'atil muslima an tad'an tadathira malam ya ce an tattara waɗannan bayanai ne domin a bayyana irin tufafin da ya wajaba mace musulma an tudathara ta lullaba jikinta da shi in dai ke mace ce sannan daɗe kan haka kuma musulma to ki sani irin wannan hijabin da za a yi magana a kai to wajibi ne ki sa shi ba mustahabbi ba ba cewa ake ana baki shawara wance saba inda gaske kin miƙa wuya ga dokokin allah to wajibi ne ki sa irin wannan hijabin iza kharajat min dariha muddun dai mace za ta fita daga gidanta ko za ta fita daga ɗakinta a yanayin da suke zaune a gidajen haya inda akwai cakuɗi kuɗi da wasu mazan da ba mijinta ba mala ya ce wa shurutul wajib to haƙiƙuha fihi kuma wannan hijabi ya cika waɗannan sharuɗa na wajibi wanda aka zayyana cewa lallai hijabi sai ya cika su hatta ya kuna libasan islamiyan har a waye gari cewa cikon da wannan hijabi zai yi da sharaɗa na musulunci shi zai ba shi daman kasancewan tufafi irin na musulunci malam ya ce wastannattu fi zalika alal kitabi wa sunna wajen tsamu waɗannan bayanai na dogara ne da alkur'ani da sunna wanda su ne abin da annabi ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati annabi ya ce na bar maku abin da muddin kuka yi riko da shi to ba za ku ɓata ba kadai ya ce littafin allah da sunnata ya ce lai ya tafarraka hatta yarda alayyal haud ma'anan wannan shine duk wanda yake bin koyarwan alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai to haka zai raka alkur'ani da hadisi su kuma su jagorance shi har zuwa ga tafkin manzan allah yana sha sai aljanna allah ka sa muna daga ciki mustar shidan bima da fihi min al'athar mala ya ce kuma na cika wannan 'yan risala ina mai faɗakarwa da ƙoƙarin shiryar da al'umman annabi dangane da abubuwan da suka zo na atharai wal aqwal an sahaba da kuma zantuttuka na sahabbai wal a'imma da manyan limaman musulunci fa in asabtu mala ya ce in abin da na rubuta na dace da karantarwan annabi ya daidai da addinin da allah ya aiko annabi to fa minallahi ta'ala wannan baiwa ce daga allah walahul fadl wal minna dukkanin wani falala da baiwa to sun tattara mallakan shi ne wa in kanatil ukhra amma ko in an samu zamewa talalabuwa ta jani zalika minni mala yace wannan daga wajena ne wa as'aluhul afwa mala yace ina roƙon Allah madaukin sarki afwa wal magfira kuma ina roƙon shi gafara li ga dukkanin zunubaina innahu gafurun karimun domin shi allah maɗaukin sarki afuwan mai afuwa ne karimun mai karamci ne gafurun mai gafara ne rahimun kuma allah mai jin kai ne mala ya ce wa kada kana dalika hakikanin gaskiya wannan 'yan risala gabatar da ya ta a bisa wannan lokaci da wannan yanayi al'amarin ya faru ne bi talabin min ba'adil ikhwan wani daga cikin 'yan uwa ne al'ahibba waɗanda suke masoya da gaske alladi na dunnu fi wanda abin da muke zaton masu shine zama mutanen kirki masu nagartaccen aiki da kuma ingantaccen imani walistikama da kuma tsayuwa kan addini wal alal amal bima yadullu alaihi alkitabu was sunna kuma suna kokarin jajircewa wajen yin aiki ga abin da alƙur'ani da hadithi ya nune zuwa gare shi sai ya buƙaci cewa a wallafa ko a yi zance ko a yi wa'azi a tunasar da al'umman annabi abin da yake da alaka da hijabi da sutura irin na musulunci waƙaddana qaddana yawma kuma ya buƙaci wannan ne sakamakon kusantowan bikin shi ja'alahullahu mubarakan alai allah maɗaukin sarki ya sa wannan aure nashi ya zama albarka ne gare shi wa'ala ahalihi da kuma iyalan shi wa zurriyatihi da kuma zurriyan shi fara'aitu min alwajib mala ya ce sai nake ganin ya zama abin da yake lallai ne an ubadira ila ijabati talabihi in yi gaugawa wajen biyan bukatan abin da ya nema wata haƙiƙin ragabatihi sannan in tabbatar da kwaɗayin shi da yake da shi wajen yada addini a bashi wannan dama domin addinin ya yaɗa ta hannun shi alar ragami min diki wakati tare da cewa wannan abin ya faɗo min a daidai lokacin da ba ni da gamsasshen lokaci sirafi ilal amal a lokacin da ayyuka sun cakuɗe fi mashiro'e a cikin project ɗin da ni na sanya ma kaina allazi usammaituhu wanda ni na raɗa ma wannan project ɗin nawa suna ta karibu sunna bayna yadayil umma ma'ana malam yayi wakafin rayuwan shi ne ga Allah aikin da zai shi ne tallar sunnan annabi da gabato da sunnar annabi da sharhin sunnar annabi da kare sunnar annabi ga al'umman annabi domin su same ta cikin sauki to sai zama ayyukan sun yi yawa sai kuma ga wannan mutum mai mutunci mai addini mai kwaɗayin ya da alkhairi ya buƙaci cikin wannan aikin da aka aza za a yi to kuma a mai wani aiki na bayyana ma al'umman annabi irin yadda tsoron musulunci yake allah zai shara'atu fihi munzu ne, wanda na fara gabatar da wannan project nawa kusan shekaru biyu da suka gabata wa ziyada kuma daɗin gushi mubtadi'an bi abi dawud na fara aikin takhriji da ta'aliki akan sunan abi dauda thumma tawaqqaftu anhu mundu ashhurin sai kuma na dakatar da wancan aiki na sharhi da takhriji da ta'aliki na sanan abi dauda li'aridin tara'a ala aini saboda laluran da ya fada man a idona al-yumna ta dama alladhi arjullah ta'ala an yudhibahu wanda ina roƙon Allah maɗaukin sarki ya tafi man da wannan lalura an in samu waraka bi fadlihi wa karamihi ina roƙon falala da karanci irin na Allah ya saukan man da lafiya Allah ragami min haza to tare da wannan uzuri da na gabatar faqad badartu ila tahariri hazihi risala alqayyima sai ni marmaza wajen ƙoƙarin tacewa da tantance wannan 'yan risala mai matukan daraja sun maƙaddamtuha ilaihi sai na ɗauki wannan rubutu da na cancak sai na je na kaima wannan matashi mai kwaɗayin yada alkhairi hadiyatun a matsayin nawa gudunmawa na wannan aure da zai a an ta kuna lahu gairihi ina fatan da shi da wani shi min man asa an ya kifa alaiha daga cikin waɗanda bincike zai kai su gano abin da muka rubuta a cikin wannan littafi aunan ya zame masa abin taimaka masu ala ta'atillahi wa rasulihi akan yi ma Allah da manzon shi biyayya bi hazil mas'alati allati tahawunu biha fi hazal asar musamman ma ga wannan al'amari wanda da yawa yawan mutane suka ɗauke shi ba bakin komi ba a wannan zamani aktharun nas mafi yawancin mutane wa fihim kathirun min ahlil ilimi abin takeici da yawa yawan malamai ma mazansu da matansu sun ɗauki wannan al'amari na sitaron musulunci ba bakin komi ba almafrudu fihim wanda sanya hijabi irin na musulunci yake abin da yake wajibi gare su musamman malamai an yi kunu kudwatan ligairihim domin su suna zama abin koyi ne ga wasunsu fi kulli amrin min umuri shari'a daga kowane irin al'amari daga cikin al'amarin shari'a saboda malamai suke tarbiyyar al'umma kamar yadda Allah ce kunu yina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrisun fama baluka bi ghairihim malai ce a'a to in kaga malamai a irin wannan yanayi da suke zama masu karantar da al'umma masu tarbiyyar al'umma abun koyin al'umma sun samu kansu a fitina irin wannan to ina ga sauran gama garin jama'a wanda suke rayuwa hatta nadira an tarafi fi hazihil bilad mala ya ce abin takaici za ka iya gani a wannan garuruwa namu man waƙafa inda ma haddada share wanda za ka ga ya tsayo ga sanya hijabi da shari'a ta yarda a sa 'yan kaɗan ne ba su da yawa fi ma kama satara malai ce fi ha a cikin wannan gari namu kamar yadda in ka shiga ka yawata ka kewaya ka auna adadin masu sa hijabi irin na musulunci da waɗanda suke fitowa da tabarruji to sai ka ga masu hijabin 'yan kaɗan ne walakin na nahmadullah sai dai mu muna gode ma Allah ala annahu la tazalu ta'ifa duk yanda kai aka komo ba za a gushe ba ana samun wasu gayya wasu tawaga min ummatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin al'umman annabi ka'ima bi amrillah wanda za su tsayu su kiyaye al'amarin Allah la yadurruhum man khazalahum duk wanda yake daukan su gida dawa yake daukan su wawaye dolaye yake daukan su wanda kansu bai waye ba wannan ba zai cutar da su ba au khalafahum ko kuma yake yin abin da ya saba masu babban abin ta kai ci sai ki taso a gidan da kuke da yawa 'yan mata wasu ma matan aure ne da zaurawa sai a samu wasu bangare daga cikin 'yan matan da zaurawa ko matan auren ba su sa sa sutura irin na musulunci ke kuma wai sai ki rika biye masu in kina son ki zama daga cikin waɗannan al'umman da Allah yake yaban cewa za zo ƙarshen duniya to wajibi ne sai ki sa hijabin ki irin na musulunci ko da suna miki gwalo suna maki go suna goranta maki suna zindanki suna wane ne to za ki tsaya akan addini shine la durruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'ti amrullah haka za su zauna a kan bibiyan dokokin Allah har zuwa sanda al'amarin Allah zai zo musu wahum zahiruna ala nas karshe kuma su za su yi nasara kan wanda ya saba musu jama'a mun gano wannan da kyau ku amma in kika biya rima don ki sha kiɗa wai kin shigo gari kin ga kowa ya sa bindi ke ma tsinka ki leka Allah sai kin kifi ki tsaya ma al'amarin Allah Allah zai ta jaraba imanin ki in ya ga da gaske kike yi to sai ya daga al'amarin ki kin samu ɗaukaka a cikin waɗanda ba ke ba as'alullaha ta'ala an alana min hadhihi ta'ifa ya ce muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa muna daga cikin wannan al'umma wa an ji ala hazihin risala kuma allah maɗaukin sarki ya sanya wannan ɗan rubutu namu da wannan wa'azi da muke gabatarwa wa kullu ma katabtu da duk wani abin da na taɓa rubutawa wannan ma rubutun ya zama na yi shi ne halisan liwajihi na yi ne domin neman yardan allah kaɗai wa sababan linaili marzatihi kuma na yi ne domin ya zama sababi da zan dace da yardan Allah wal fawzu bi jannatihi kuma in rabauta da aljannan da Allah madaukin sarki ya tattala ya tanadar ma masu mai da'a innahu khairu mas'ul domin Allah madaukin sarki shine mafi alkhairin wanda za a bugaci al'amara da kuma tarin biyan bukata gare shi mala ya rubuta wannan mukaddima ne a garin dimashku sham bakwai ga watan biyar ta musulunci hijira na da shekara dubu ɗaya. da ɗari uku da saba'in kusan akalla ba ka sarraba kusan yau shekara ta sittin da wani abu kenan saboda yanzu muna hijira dubu ɗaya da ɗari hudu kin ga kafa a samu ɗari hudu a nan sai an sa shekaru talatin da talatin da uku yau shekara sittin da uku ya rubuta wannan tun kafin a fara ma da awon sunnan da su mala abubakar guma suka kyankyashe ta a ƙasan nan a lokacin mala ya rubuta wannan littafi su sun wuce inda ma muke a yanzu wanda ya wannan aiki shine muhammad nasiruddin albani allah maraukin sarki ya saka mai da alkhairi shekara 60 da wani abu wani bawan allah ya bukaci ya mai wannan aikin abun mamaki irin yadda malam ya ambaci cewa wani ya ci yi wannan aikin da wannan sunan da komi irin wannan siffan da wancan ya siffanta da shi a zamanin sheikh to haka ma wanda ya buƙaci mai wannan muhadaran wallahi haka shi ma yake jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa idan mutum ya zama mutumin kirki sai allah maɗaukin sarki ya rika daidaita abin da zai faɗi da ninyan shi da ayyukan shi su zama daidai da ayyukan mutanen kirki da suka gabata mun gano wannan da kyau ko domin ranar tashin alkiyama sai allah ya tattala su waje daya ya masu mazauni waje daya. allah maɗaukin sarki ka sa mu dace shi yasa wannan dan takaitattun bayanai ne da ne kokarin takaito su daga cikin littafin fadilatul allamatul muhaddis albani mai suna jilbabul mar'atul muslima allah ya ji shi ya saka mai da alkhairi malam ya ce in ta tabba'an ayatul idan muka bibiyi ayoyin alkur'ani wa sunnatul muhammadiyya da kuma sunnar manzan Allah wal asaru salafiyya da kuma irin yadda magabata na kwarai suka gudanar da rayuwansu suka yi wa'azozi suka nasihantar suka bar kalmomi na ci gaba fi hadal maudu a wannan bigire da ke bayani dangane da suturan da 'ya mace musulma ya kamata ta sa malin sai ke cewa kad bayyana lana annal mar'a to lalle wannan al'amari zai bayyana mana kun ga ke kun ganku ko ɗannan 'ya'ya mata cewa lalle ita mace iza kharajat min dariha muddin ta nufi fita daga gidanta wajaba alaiha an tastura jami'a badaniha wajibi ne ta suturce dukkanin jikinta wa Allah tazhar wa Allah tazharu shay'an min zinatiha kuma kar ta bayyana komi na adon jikinta ita mace tsuranta ka cokan ɗinta to kwalliya ce to duk abin da yake jikinki ne to haramun ne ke bayyana shi duk abin da za ki ɗauka ki sa a jikinki to yana haɗewa da ke ne shi wannan abin shi ma ya zama kwalliya to bayyana shi to shi ma haramun ne dole ki rufe shi mala ya ce hasha wajewa amma banda fuskanta wa kaffai ha da tafukan hannunta shi ma in sha'at in taso in taso abin da ya fi shi ta sanya niƙabi ta rufe fuskanta in za ta ƙara ma abin armashi ta ɗauko safan hannu ta sa ta sitarce jikinta bi ayi nau'in min yi minan libas malai ce da kowane irin nau'i na kwalliya da ake sawa na sutura a jiki ma wajen da fi atiya muddin dai wannan suturan da ya mace za ta sa ya cika waɗannan sharuɗa waɗanda suke tafe za a zayyano su a jimillance a matattaran bayani ɗaya kafin kuma bayanai su biyo baya inda za a zo kowanne a yi sharhin shi a kawo mai shi waɗanda za su mara mai baya kuma su goyi bayan shi shurutul jilbab shi hijabi wannan da za a sa kike sa domin malam ya fara rubuta littafi ne sun ya mashi hijabul mar'atil muslima to kuma sai ai hijabi shine wannan da ake sa daga sama kadai shi kuma jilbab shine irin wannan da kuke sawa wanda yake tafiya har kasa. kun gano wannan kuma Allah cin alkur'ani cewa yudinina alaihinna min hinna jilbab aka ce kisa kuma fahimci wannan to shine sai ya koma yi wannan bayani jilbabul mar'atil muslima to wannan hijabin da zaki sa su ya cika sharaɗa guda takwas in bai cika sharaɗi ɗaya daga cikin wannan takwas ɗin ba to bai zama sarar musulma ba kawai da kin bulbula wani abu to shi wannan hijabi ne wannan menene to wallahi la nadari awwalan isti'abu jami'ul badan dole ne sai ya rufe dukkanin jiki illa mastas na sai abin da aka togaci duk jiki sai ya rufe shi tun daga kanki har diddigen kafanki idan bai rufe waɗannan wajen ba to bai zama hijabin musulunci ba za mu zo mu ji ƙarin bayani kan wannan thaniyan allah ya kuna zinatan fi nafsihi shi kanshi hijabin kar ya zama kwalliya ne a karan kanshi kar ya kasance an liƙa mai wasu kayan ado kar ya kasance launin da aka sa shi kanshi in an kalle shi za a ce ado ne a tsuran shi kanshi hijabin za mu zo mu ji ƙarin bayani da dalilai akan haka thalithan an ya kuna safiƙan layashib ya zama mai kauri ne ba mai shara-shara wanda zai iya kai mutum zuwa ga ya ga abin da ke cikin ko dai irin atamfa ko les ko wani abin da kika sa a jiki kada ya zama mai shara-shara ne ya zama mai kauri za mu zo mu ji dalili da hujjoji a kan wannan rabi'an an ya kuna fadfadan hijabin ya kasance buzulumbuwa ne mai faɗi ne mai yalwa ne gairu dayyak ba mai kunci da yake matsewa yake tattarewa ko ya bi jiki gaba ɗaya duk inda jiki ya kaɗa ya rika kaɗawa tare da shi ba kar ya zama haka bayani akan wannan malam zai zo ya kawo mana dalilai da hujjoji khamisan allah ya kuna mubakhiran kar ya zama wanda aka buɗaɗe shi da turaren wuta mutayyiban kuma kar ya zama an sanya mai turare wannan na feshi ko na gogawa a jikin shi dalili akan haka zai biyo baya sadisan allah yushbihu libasar rijal kada wannan hijabi ya yi kama da tufafin da maza ke sawa hujjoji kan wannan za su tafi sabi'an allah yushbihu libasul kafirat kuma karye kama da tufafin da arna ke sawa kar musulma ta sa tufafin da kafirai ke sawa malam zai zo mana karin haske thaminan allah ya kuna libasu shuhura kar ya zama tufafi ne na shuhura tufafi na nuna mutum ya keɓanta da wani irin nau'i a ce ana ganin mai tufafi kaza to wane kenan kaza kenan wanda zai shahara da shi shi kadai wannan sai hijabi ya cika waɗannan ƙa'idoji guda takwas sannan zai zama hijabin musulunci idan bai cika ɗaya daga cikin wannan sharuɗa ba to sa shi ma zunubi ne laifi ne yakin je lahira za ki ba Allah an san dalilin da ya sa kika sa wanda bai cika waɗannan ƙa'idoji guda takwas ba allah maɗaukin sarki ya sa mu iya fin ƙarfin zukatanmu mu bi abin da allah yake so kuma ya yarda da shi domin mu dace da aljannin shi allah ya sa mu dace tambihun mala ya ce ga faɗakarwa wa'alam mala ya ce ka sani annaba da hadhihi shurut kun ga wasu ɓangare na waɗannan sharuɗa laisar khassa bin nisa ba wai ya shafi mata ne kaɗai ba bal ya fi har rijal wan nisa sharaɗin ya shafi har maza da mata a wasu ɓangare na sharaɗin ma'an a tare kama la ya aidan kamar yadda abin a bayyane yake fa ba'dha ya harimu alaiha mutlaqan mala ya ce wasu bayanan ma da za a zo za a yi dangane da wani ɓangare na tufafi ko hijabin da wasu mata ke sawa ko wasu tufafin da wasu maza ke sawa to sa wannan ma haramun ne sawa'un kana fi dariha shin a cikin gida ne zaki sa da kake sai mijinki a daki au ko ko ki sa ki fito waje ne to akwai nau'in tufafin da ma haramun ne kisa malai ce ka shiruɗin salasatul akhira kamar sharaɗan guda ukun ƙarshen nan shine allah bihu libasar rijal ar-rajuli hana haramun ne kisa tufafin da ya kama da tufafin namiji haramun ne ki sa tufafi irin na kafirai haramun ne ki sa tufafin shuhura ko da ko a ɗaki ne daga kake mijinki mun gano wannan da kyau ku ai zan mu mijina kwalliya ne ai mijina ne ya yadda in Allah ya ce abu kaza haram ne sai shi ya ce ki yi to kuma an ce miki la ta'ati li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq yanzu mijinki ya ce ya yadda ki je ki zina sai ki je ki to haka in Allah ya ce karki kaza ko ya ce abin da burge shi ne sai ka ce a'a mai gida ka ji tsoron Allah mahalicin mu ya hana kun gano wannan da kyau ku? malai ce walakin lamma kana mawdu'ul ba'si yayin da bigiran tattauna wannan magana inna ma huwa fi libasi ha iza kharajat an ce a tattauna ne dangane da irin tufafin da mace za ta sa in za ta bar gida an hasara kalamuna sai muka takaita maganar mu fihi dangane da tufafin da mace za ta sa ta bar gidanta fala ya <clears throat> tawahamna min taksis amma kada mutane su gajan fahimta cewa mun cewa mace za ta iya sa duk tufafin nan ne masu nau'i takwas a cikin gida in za ta fita ta kiyaye ka'ida a wa hunakal an tafsil ma ajmalna wa dalilu ala ma zakarna mala ce a nan fa abin da ya mana saura kai tsaye shine mu yi bayani dalla-dalla cikin abubuwan da muka bi muka tattara muka dunkule muka matse shi a abin da ya gabata kun gano wannan da kyau ku mala ya kawo ce sharaɗi na ɗaya <clears throat> sharaɗi na biyu har zuwa na takwas wannan ya matsi ya dunkule waje ɗaya to ya ce to bari ya zo ya bi dalla-dalla ya bayani da kowanne kuma a cusa mai dalilan shi mala ya ce a shartul awwal sharaɗi na farko dangane da hijabi in ya cika wannan sharaɗi ne ya fara taka matakin zamantowa hijabin musulunci baiwar allah kin sauna abin daɗi in kika sa hijabi na musulunci na farko kin tabbatar musulma a zahiri da batini wata za a ce to ai malam imani a zuciyake a takawa hahuna gaskiya ne kalli mutu haƙƙin kalma ce ta gaskiya amma yara da hal batil kin nufi banna ne da ita ai musulunci a zuciya ke sai ki fito yadda kike so to musuluncin da ke cikin zuciyan shi yace kuma a sa wannan in dai kika kasa sa wannan to musuluncin ki mai rauni ne musuluncin ki dan jabu ne Kun gano wannan da kyau ko saboda Allah maɗaukin sarki ya bayyana siffofin masu imani na zuciyar yace wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hauna tafiyan masu imani ma daban yake maganan su ma daban take wa iza jahilu na qalu salama yanayin su daban yake wa iza marru bil lagwi marru kirama mun gano wannan kyau ku sannan kullum ana samun cikin takawa wa iza tutula alaihim ayatul rahman kharru sujjadan qabukiya haka suke shi yasa kike ce tsoron Allah a zuciya yake ba a ganin shi a bayyane a baki san imani ba shi imani kamar yadda malamai suka ce kaulun ne bil lisan wa amalun bil jawarih wa atikadin tilkalb, magana ne da fatan baki ki faɗi ke mumina ne ke musulma ne ƙarar a kalman shahada sannan ki kudurce wannan abin da yake faɗi a cikin zuciyanki sannan ƙarara a ga kina aiki da shi a aikaci in kika shekarar miliyan guda kina faɗi amma ba aiki to kin faɗi maganan banza imani ya zama naqis imani bai tabbata ba allah ya sauwaka malai ce sharaɗin farko isti'abu jami'al badan dole hijabi ya rufe ko ina a jiki illa na sai abin da aka togaci fa huwa fi qawlihi ta'ala fi suratin nur wannan ya tabbata ne a faɗin allah maɗaukin sarki a cikin suratin nur a ƙarƙashin ayata talatin da ɗaya allah ce wa kullil mu'minat kuma ka faɗi ma mumine mata ke yanzu in ba mumina ba ne wannan umarnin da allah ya umarci annabi ya umarce ki to ba za ki yake da shi ba in ke mumina ne sai ki ce mara balale manzan allah gani ga ɗaya daga cikin mumina wanda take jiran ka isar da saƙon mahalicci allah me kake son mu yi sai allah ce ya min abu sarihinna Allah ce ya koma ta ku rintse ganinku ki rufe idaninki kakkira kallon mazaje da ba naki ba wa yahfazna furujahunna kuma su tsare farjojinsu kasi fasikanci na zina wala yubdina hunna kuma kasu kuskura su sake su bayyanar da kwalliya da ado da ƙawan da suke yi illa ma zahara min ha sai fa abin da dama yake bayyana malamai suka ce illa ma zahara min ha fuska da tafukan hannu kamar yadda za mu zo mu ji fassara daga manyan malaman tafsiri al-imam ibn kathir abul fida da kuma shekul mufassirin ibn jarir na tabari wal yadribna bi khumurihinna Allah madaukin sarki ya ce ya ku mata muminai ku fa zubo lullubunku ku buga jilbabunku hijabi ya kewaye jiki ala jubihinna tun daga sama ya zubo kan kafaɗa ya zubi har ƙasa wala ta hunna kar ku sake ku bayyana ƙawanku illa hinna sai ga mazajen ku kaɗai kar wani ya ga adanki ya ga kwalliyanki ya ga gayinki in ba mijinki ba au a hinna Allah ya ce ko kuma iyayensu maza au aba'i bu'ulatihinna ko iyayen mazanki ma'ana uban mijinki au abna'ihinna ko 'ya'yan mijinki au abna'i bu'ulatihinna ma'ana 'ya'yan da ke kika haifa za su iya ganin kwallon ki shine au aba'ihinna ɗaki au aba'i bu'ulatihinna ko 'ya'yan mijinki wanda wata ta haifan mai aw hinna ko kaninki ko wanki aw bani hinna ko kuma ƴaƴan ƙanninki maza ko ƴaƴan yayyinki maza aw bani akhwatihinna ko ƴaƴan ƙanninki mata ko ƴaƴan yayyinki mata waɗannan a matsayin ƴaƴanki suke aw nisa'ihinna ko kuma ƙawayenki aw ma malakat aymanuhunna ko kuma bayinki mata aw tabi'ina ko kuma irin yan aikin gidan nan yara kanana da tsoho tukub wanda hankalin shi ma bai kaiwa zuwa ga mata shi tunanin shi ya samu abin da zai ci ko dolo garho matsi sha wanda shi bai ma san abin da ake ba shi dai a bashi abinci ya ci to wannan zaki ya fito da kwalliyanki a gaban shi amma haka kawai karti a gidanku kawai ki riga fitowa da tufafi irin na aikin gida in an taba ki zai riga cewa yayawa ne kawowa ne baffawa ne kuma ba su daga cikin wannan to alama ne na cewa akwai rashin tsoron Allah cikin zuciyarki rayar ulul irbati minar rijal Allah ce irin waɗancan waɗanda ba su da sha'awan mata awi tifilin ladina lam yadhharu ala arwatin nisa ko kuma ƙananan yaran da ma ba su san me al'auran ya mace ba wala yadribna bi arjulihinna Allah maɗaukin sarki ce ya ko mata kar ki sa hijabin musulunci ki zo kina tafiya kina taka takalmin kina kas kas kas domin ki ɗauko hankulan wani wanda ya rabkana daga gare ki yi ulama ma na min sau saboda ki rika tallan wai abin da kika ɓoye na kwalliyanki wa tubu ilallahi jami'an abin da kuka san kun yi irin wannan a baya to ku tattaru ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayanku ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai la'allakum tuflihun lalle in kun yi wannan za ku samu babban rabo cikin abin da Allah maɗaukin sarki ya tanada na zai girmama ku da shi jama'a kun ji umarni daga Allah ku to duk wanda bai shiga cikin nan ba to haramun ne ga kwalliyanki ina fatan mun gano wannan da kyau dole ki sa hijabi ki rufe dukkanin ɗaukacin jikinki wa ƙaunuhu ta'ala fi suratul ahzab har ila yau da faɗin Allah madaukin sarki a cikin suratul ahazab a aya ta hamsin da tara Allah ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan hamshakin annabin da babu irinka kulli azwajika ka ce wa matanka wa banatika ka ce wa 'ya'yanka wani sa'il mu'minin da kuma matan muminai malaman tafsiri suka ce babu ayan da ta girmama ki ya ke matar mumini ya ke yar mumini ya ke kanwan mumini ya ke yayar mumini irin wannan ayar domin allah maɗaukin sarki ya sa ki umarni daidai wa daida da matar annabi da kuma 'yar annabi matar annabin da allah ya ce lastunna ka ahadin minan nisa' ba wata macin da ta cimma matar annabi da 'yar annabin da annabi ya ce fatima ita ce shugaban matan gidan aljanna sai aka hada ko je ɗaya wajen umarni ke sai kika yi tsalle kika buga kafa kika yi kika ce ke kin fi karfin ki kama kin fi karfin ki kwaikwayo game da 'yar annabi ko matan annabi to masaukin ku ko alahira zai zama ya sha bamban kun gano wannan da kyau ku me za su yi allah ce yidnina alaihinna min jalabibihinna su lullaba mayafinsu su zuba hijabinsu su kwarara jilbabinsu zalika adna ayi wannan shi zai sa a gane cewa wancan musulma ce wancan saliha ce wancan ba kafira ba ce wannan ba fasika ba ce wancan ba 'yar tawaye ne game da dokokin allah ba wannan mai biyayya take game da abin da Allah yake so falaye zaina in sun yi haka ba wanda zai iya cutar da su shi yasa daga sanda kika sa hijabin musulunci Allah madaukin sarki zai baki tsaro da kariya da ba abin da zai cutar da ki shin cututtukan da ke sauka daga rana ne Allah zai kiyaye jikinki shin cututtukan da ke yawo a gari ne suna bayyana jikkunan bayi waɗanda suke bayyana cikinsa a waje Allah zai tsare ki sannan cutarwa dangane da kambun baka ko kambun ido na masu wannan lalura Allah zai kiyaye ki cutarwa na fasikai su kawo maki hari ko farmaki Allah madaukin sarki zai kiyaye ki barazana da shiɗin yake yi da hanyar aiki da mata su lalata ibada da ayyuka da tarbiyya na wasu Allah madaukin sarki zai kiyaye ki ba za ki zama kayan aikin shiɗan ba wa kana Allahu ghafuran allah madaukin sarki mai gafara ne game da tabarrujin da kika yi a da in kin ji kin tuba kin gyara kin budokon allah rahiman allah madaukin sarki mai jin kai ne ga duk wanda ta yadda za ta kiyaye dokokin allah jama'a kun ji sako daga mahalicin mu ku to in kin cika wannan ka'idan kuma kin shirya ki zama to aiki kaɗai ya rage mahalicin fafil ayatul ula a wancan aya na farko na cikin suratun nuri التصريح tasrihu ستر wujubi sitr zina ayan ta zo da bayani cewa wajibi ne ya mace ta sitirce adanta gaba daya wa adamu izhari shay'in minha kuma bai halatta ta bayyana komai na adanta ba amamul ajanib a gaban duk wani wanda ba ɗaya daga cikin waɗancan da Allah ya faɗi ba kowaye ko da a gidanku yake ko da ɗan unguwanku ne wanda tun yana ƙarami yake shiga gidan to haramun ne ke bayyana da kwalliyan ke gani kowaye illa ma zahara bi gairi kasdin sai abin da ya bayyana dama ba nufi ne a bayyana shi fuska da tafukan hannu fala khazna alaiha alaihi nan ba za a kama ki da laifi ba idza badarna ila sitirihi ma'ana kina zaune a gida kawai sai kato ya fado kina zaune da kayan ki na zaman gida sai ki marmaza ki ɗauko hijabi ki lullube jikinki kuma ba ki zauna ba ai wani an saba da shi an saba da shi to Allah bai saba da shi ba kun gano wannan da ke ai wani ai wajen a office din mu tare muke aiki ba wani abu ai an saba in kina da irin wannan tunanin akwai fasikanci a ranki imaninki sankara na fasikanci ya kama shi Allah ya kiyaye قال الحافظ ابن كثير في تفسيره الحافظ ابن كثير يفدي a cikin tafsirin shi ya ce ai la tazharanna she'an mina zina kar mace ta sake ta bayyana komi na kwalliyanta lil ajanib ga waɗanda suke mutanen gari ne illa ma la yumkin ikhfa'uhu sai ga abin da ya zama bayan da ta iya ta ɓoye shi shine fuska yanzu akwai yadda yake ɓoye fuska shine ke sa na ƙabi mun gano wannan da kyau ku sai kika je inda aka ce dole wacce za ta shiga wajen nan sai ta daga ta saboda harka na tsaro da rashin yadda da ya shiga cikin mutane to ba makawa a nan yankin dage niƙabin ki baki laifi ba mun gano wannan da kyau ko qala ibn jarir fi tafsirihi amma shi ko ibn jarir a cikin tafsirin shi yace wa aulal aqwal fi zalika malamai sun yi zantuttuka masu ɗimbin yawa amma zancen da ya fi zama akan tarban daidai bisawab qawlu man qala wanda ya ce anna bi zalikal wajha wal kaffaini abin da ake nufin da illa ma zahara min ha shine fuska da tafakan hannu su kadai ne amma in ba ka ba duk ado da kwalliyan jikinki sai kin rufe shi mun gano wannan da kyau ko shine hijabin ya zama ya sitirce dukkanin jiki ne duka ko ina da ina ya zama ya rufe shine isti'ab jami'ul badan ya gama dukkanin jiki tun daga sama har kasa to kenan ka lura da yanzu wata za ta sa hijabi amma can ƙasa sai ta yanke daidai ƙaurinta les ɗinta sai ya bayyana kasa ƙasa a tamfanta sai ya bayyana irin tubabin ta za sai ta bayyana nan kuma sai ta ɗaura wani ɗan kwali haka sai ga da wannan ɗan kwalin da can ƙasa wannan zanin nata da ya bayyana da takalmin zamani da ta sa da warwaran da ke hannunta da zabban da ta zuba sai fitar da wani kwalliya in aka haɗa shi da wannan hijabin shi yasa in ta je ta zaɓo irin tufafin da za ta sa sai a je sai a zaɓo hijabin da zai macin mun gano wannan da kyau ko sai a waye gari da wannan hijabin da ita kanta da kwalliyan da ta baibaɗe jikinta gaba ɗaya shi kanshi a musulunci dole a rufe shi shi kanshi wannan hijabin to a gida ne kaɗai za ki sa mijinki saboda ya riga ya zama Yayi macin mun gano wannan da kyau ko ko kuma ta kai ɗinkin hijabin sai da ce a yi mata hijabi ba irin na ustazai ba fitat za a yi mata shi ko mun gano wannan da kyau ko sai ga hijabi ne amma ko ba hijabi ba ya sha bamban da hijabin da annabi ya ce ma fatima ta sa ya sha bamban da hijabin da annabi ya ce ma aisha ta sa ni ko na san da ke da mahaifanki kabbas kai waɗannan ba mun gano wannan da kyau ko in kyau ne to ba su kai su ba fatima da aisha ƙureshawa ne larabawa ne kyawawa ne sun ɗaran ma duk wata mace kyau da kika taɓa jin labarinta a duniya amma allah ya ce a gaya masu su sa hijabi su suturce jikinsu gaba ɗaya zalika adina an yi orafna fala yi uzaina shi sa ga ka wani hijabin in wata ta fito sai dai ka ce to allah ya gafarta maki amma ba hijabi kika sa ba kuma ga hijabin tun daga sama ya kai ƙasa to amma ga kalli irin wannan yau gidan da liƙe-liƙe da aka yi mashi sai ga kuma ya liƙo wani abin da shi ma kan sai an liƙe shi ta hanyar sitarce shi da wani hijabin kuma jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko allah ya tsare mana imaninmu malam ya ce a shartu fani sharaɗi na biyu da lallai hijabi sai ya cika allah ya kuna zinatan fi nafsihi shi kan shi hijabin kare ya zama ado ne yanzu kalli wani hijabin zamani da aka kirkiro sai a zo sai a mai wani kwalliya da wasu duwatsu a nan a goshi a mai kwalliya a hannu da wasu duwatsu masu walwali in mace ta sa wannan hijabin sai ga ita kanta ma ta ƙara wani adan na musamman sai kuma ta fito tana tafiya tana wani barewa in an magana sai ce wai ai ta sa hijabi na musulunci mun gano wannan da kyau ko to shi kan hijabin kar ya zama ado ne a karan kanshi da kaulihi ta'ala fil ayatil mutaqaddima min suratin nur saboda faɗin Allah maɗaukin sarki a ayan da ta gabata a cikin sotun nuri ya ce wala yubdina zinatahunna kada mace ta sake ta bayyana adanta fa innahu bi umumihi yashmilu thiyab dhahira mala yace in an kalli wannan ayan ya shafi tufafin da ke bayyana dinnan Izakana kana muzayyina in ya zama mai kwalliya ne mun gano wannan da kyau ko talaffat zarar rijal ilaiha wanda zai iya jawo hankalin maza zuwa gare ta wa yashhadu zalika qawluhu ta'ala fil ahzab abin da ke ƙara tabbatar da wannan shine faɗin Allah a cikin suratul ahzab wa qarna fi buyutikunna Allah ya ce ya ku mata ku yi zaman ku a gida wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kar ku rika tafiyan fitan barkatai kuna fita kuna bayyana kwalliyanku da adonku irin yadda matan jahilan farko suke yi karke dake wannan ashe ki sa tufafi wanda za ki sitarce jikinki amma kuma shi kanshi ado ne to matan jahiliya ne daƙiƙai kafirai fasikai kafin zuwan addinin musulunci suke yi ke yanzu kuma kina kyaman zamanin annabi kina kyaman ilimin annabi kina kyaman shiriyan annabi kina kyaman addinin annabi kina kyaman abin da manzon Allah Allah ya umarce shi ya umarci baya na kwarai sai ki fito yanda kike so ko ki faɗi karar cewa kina kyaman ko kuma ɗabi'an ki bayyana haka dama ɗan adam na da harshe biyu akwai lisanul qal wanda zai fito karar ambata akwai lisanul hal wanda yanayin shi zai bayyana Allah ya tsare ki ya kiyaye miki imanin ki malai ce wa qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma faɗin manzon Allah da ya ce salafatun mutum uku la tas'al anhum annabi kar ma kai tambaya a kansu rajulun farakal jama'a mutumin da ana tafiya tare da shi kawai sai ya balle bar jama'an musulmi wasa imamahu ya saba ma shugaban shi ya zama dan wuya ya ɓalle ya ɓangale ya koma kawai yana yin yadda ya ga dama ku tafi gayya ku tafi a tare tsintsiya madaukin daya wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ya fimfiris yace bai san wannan ba shi sai ya raba kai da sauran al'umma wa mata asiyan kuma ya mutu yana mai saba ma Allah a haka akwai haɗari al'umma da yawa a yau suna cikin wannan huruji kenan wa amatun da baiwa au abdin ko bawa a ya guje ma iyayen shi iyalan bawa ne ko baiwa ta tsere ta gudu ubangidanta jama'ar annabi ina ga 'ya'ya mata da wai za mata auren dole za ya kace ta gudun ma iyayenta kuma sai ya ce famata har ya mutu a haka wamra'atun da mace Raba'an an ha zaujuha mijinta bena tana gida ko kuma ta je unguwa a bayan idan mijin nata kad faha ma'unata duniya duk bukatan ta ya mata me ake nufi shine abin da zaki ci da dan sitiran da zaki sa a jikinki duk ya ɗauke miki wannan dawainiya duk abin da ba wannan ba to karin armashi ne wanda zai ce tana bukatan pocket money dan kudin da za ta rika sawa a cikin jaka tana batarwa tana bukatan kaza kaza kaza kowa yana da irin wannan bukatun zamanin yau musamman a wannan lokaci da muke ciki a wannan shekara karkashin irin wannan mulki jama'a sai kowa ya yi haƙuri mun gano wannan da kyau ko duk abin da kake zato ko ki ɗan ririta abin da kike samu da abin da yake hannunki in ba haka ba to tukuna ma mun gano wannan da kyau ko tukuna ma tukuna tukunan ma tukuna kila mai hankali ya san abin da nake nufi kamar yadda wani ya ce fa ainihu ainul aini sai ce fafham isharati ana haska maki madubin dubarudu ne ina fata mun gano wannan da kyau shine kowa ya dan ririta abin da yake hannun shi wallahi in ba kana tare da su waɗancan ba ba yanda za a yi su buɗa maka ka samu rayuwa mai nagarta duk abin da za kasa a je a saida mutane ba su da kuɗin da za su siya hali ne kowa ya shiga ba arewa ba ba kudun ba ba kaza ba wallahi sai wanda Allah maɗaukin sarki kawai ya hore mai samu abin duniya a yanzu amma wallahi babu sai ki yi hakuri da halin da yake ciki an ɗan samu yan shinkafan da taliya an barbaɗa mata man gyaɗa ko manja an sa magi ko gishiri an sa kaza wallahi a ci a gode ma Allah la in shakartum la azidannakum fatabarrajat an mata komi ga hijabin an sai mata sai ta watsi da shi kawai ta aje shi akan igiyan shanya ko akan kofan ɗaki ta fito kawai da adanta da kwalliyanta dan a gani a ce kai wancan mai sura ce ba da hu a bayan idan mijinta allah ya ce fala tas'al anhum ya rasulallah waɗannan mutane to ko tambaya ma kansu kakkai ka bar ni da su kawai jiki magayi yar uwa ki zo ki zama daga cikinsu wa falafatun ya ce har ila da mutum uku la tas anhum kar kai tambaya a kansu rajulun na za Allah azza wa jalla rida'ahu mutumin da ya jayayya da Allah ya fizge mayafin Allah ya yafa mu jikin shi fa inna rida'ahu mayafin Allah shine alkibiriya jin isa girman kai bunƙasa duk wanda yake jin wannan aishi wata tsiya ne aishi yana da wata daraja aishi aishi aishi to ya ja mayafin Allah ya yafa ma kanshi wa izaruhu shi kuma kwarjallan Allah al'izza mutum ya rika jin buwaya wa rajulin shakka fi amrillah da mutumin da Allah zai ce yi sai ya rika shakka ko Allah ya ce zai yi kaza ya ki yadda ko masu kaza makomansu hukuncin da Allah zai a su kaza ne yau shi bai yadda da wannan ba wal qanutu min rahmatillah da wanda ya yanke tsammani daga samun rahmar Allah yana ganin shi yanzu ya yi mistake in a wannan lokaci bai samu ɗaukaka iri kaza bai shi zai samu wannan to waɗannan a lahira casa su da Allah zai kar ma kai magana kansu ka bari kawai in Allah yana azabtar da su kar ma ka zo ka ce ka cece su to kin ji sai aka sa ki daga cikin waɗannan ke da ba sa hijabi mala ya ce wata barruj to me ake da nufi da tabarruj shine an tabdil mar'a min zinatiha shine mace ta bayyana adanta wa mahasinuha da kyanta wa ma yajibu alaiha sitara da abin da ya zama wajibi ta sitarce shi ta bayyana saboda kwalliya da ado mimma tastada'i bihi shahawatar rajili wanda bayyana wannan abin zai iya jawo sha'awar namiji ya motsa kowaye kun gano wannan da kyau ku to in har ta yi wannan to ranar kiyama azaban da za a yi mata Allah tun a duniya ya gaya ma annabi cikin waɗanda za ka nemi ceto ku to kaka nemi ceton waɗannan ake jefa kanki a banza turawa sun ziga ki in iska sun ziga ki wayan ni'ima ne Allah ya maki ke bayyana mutane su ɗibi ni'ima za ki sani kin je jan ce ma annabi ma irin kunkun shiga bala'i to ya jikin shi kun gano wannan da kyau ko Zahabi ya kiyaye قال الإمام Zahabi ya كتاب cikin kitab al kaba'ir yace wa min al af'al allati tul'anu alaiha al mar'a yana daga cikin ayyukan da mace in ta aikata Allah zai tsine mata albarka izharu zina shine bayyana adanta wa ta sa zinare ta bayyana wa ko lu'ulu'i ta ta niqab ko da ta sa niqabi amma ko ta bayyana wani al'amari na adanta Allah sai ya tsine mata albarka ko da ta sa hijabi ta lullube jikinta ta bayyana waɗannan ta wani dabara sai Allah ya tsine mata albarka wata tsayibu habil miski ko kuma ta sa tarare ta fito waje da shi wasu maza su ji kanshin shi Wal'ambar nau'i ne na turare wa nau'i ne na shi idza kharajat in ta fita waje wa lubsuha da kuma sanya tufafi na kwalliya na ado mala ya ce wa arzil hairiya da sanya zani ko hijabi ko wani abu na alharini wanda shi kanshi kwalliya ne wal aqbiya da sanya kaya yan gajajjeru yan ƙanana. ma'a ta ya ta sa hijabi zai sa shi dan kaɗan sai ga hannun riganta ya bayyana mai tsawo haka riga a can kasa ya bayyana amma hijabin ɗan sama wa tawsi'atul al-akmam da kuma te manya manya hannaye riga sai hijabin ya fito ga hannunta na riga daban hijabin ɗan nan kun gane da yadda ake yi ku wannan ya fi shekara 700 da faɗin wannan magana wata tsawilaha ko kuma zanin can kasa amma hijabi sama sama wa kullu zalika min at-tabarruj sa irin wannan hijabin ma yana daga cikin tabarruji alladhi yamqutu Allah alaihi wanda yake fusata Allah wa yamqutu fa'iluhu fi dunya wal akhirah kuma yake sa mai aikata irin wannan ya shiga cikin fushin Allah tun a duniya har lahira ولهذه af'al allati قد غلبت ala أكثر nisa mala yace saboda fa wannan aikin ne wanda ya rinjaye ga mafi yawancin mata qala an hunnan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya jawabi a kansu ya ce ittalatu alan nar fara'aitu aktharu ahli hannisa annabi ya ce na leƙa wuta sai na ga mafi yawancin yan wuta mata ne ƙultu mala ya ce sai na ce walakada balagal islam fitta tahdhir min tabarruj musulunci ya kai matuƙa wajen tsoratar da musulmi musamman mata irin wannan fitan barkatai ila darajati annahu qaranahu bi shirki wannan tabarrujin sai aka hada shi da shirka wa zina da zina wa sarika da sata wa ghairuha min al muharramat da wasu abubuwan da ma haramun ne wa zalika hina baya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nisa wannan ya faru ne a lokacin da annabi ya zo yi ma mata mubaya'a ala Allah ya fa'alna zalika cewa waɗannan abubuwan kadan mace musulma da ta yadda za ta yi musulunci ta aikata ko ɗaya daga ciki faƙala abdullahi bin amrin radiyallahu anhu abdullahi ɗan amur allah ya ƙara mashi yadda ya ce ja'ab umaima bintu a al raƙiƙa wata mai suna umayya yan raƙiƙa ta zo jan manzan allah tabi'iyya uhu alal islam ta zo ce ma annabi mu baya ne akan musulunci faƙala sai annabi ya ce ubayi uka ubayi uki ala allah tushriki billahi shay'an zan miki a cewa musuluncin ki karɓaɓɓe ne da sharaɗin ba shirka mun gano wannan da kyau ko wala ta tasriki kuma ba za ki sata ba wala tazni kuma ba za ki zina ba wala taktili waladaki kuma ba za ki haifa ɗaki kashe shi ba wala ta'ati bi buhutanin sannan ko ba za ki zo da ɗan shege ba taftari na hu baina ya daiki wa warjuleki ki ce ki mijinki ya haife shi na farko ba za ki family planning ba shine kake kashe ɗanki sannan ba za ki kaza ba za ki kaza ba wala ta nuhi ko ba za ki kukan mutuwa ba wala ta tabarruji ko ba za ki fitan barkatai ke tabarruji ba tabarrujal jahiliyatul ula ba za ki sa tufafi irin na jahilan farko ba duk wanda bata cika wannan ka'idan ba musuluncin ta akwai sauran gyara kun gano wannan nake ku sai aka hada tabarruji da duk waɗannan abubuwan baiwar Allah me kai ki kawai dan ki burge wani ki fusa ta Allah wani nan na da aljannan da zai saki in kika kiyin tabarrujin yana da wutan da zai saki me kai ki ga dokoki na Allah ku ji waɗannan tarin bayanan fadanki aka yi saboda gata allah maɗaukin sarki ya tsare mana addininmu ya kare mana imaninmu ya tabbatar da digadiganmu akan abin da yake so kuma ya yarda da shi ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu muna roƙon allah maɗaukin sarki da sunan shi da siffofin shi ya sanya ma amarya halima muhammad balaraba da angonta a albarka ya zaunar da su lafiya ya sa albarka ga rayuwar iyayensu da suka yi tarbiyyansu har zuwa wannan yinin da zai zuwa auratar da su allah maɗaukin sarki ya nuna mana yinin da rai da lafiya da yalwatan arziki allah maɗaukin sarki ya zaunar da mu lafiya wasbanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum yau akwai matar da za ta mutu mijinta zai iya mata haka to maza ma su sani akwai namijin da wallahi yau in ya mutu dangin matar shi za a taya ta murna allah ki da kaya wannan jaraba da yau Allah kawo iyakanta to zaman aure zaman gaskiya da gaskiya ne so ake ranar da aka rabu wallahi tallahi ya zan ana cikin damuwa a rabuwar za a zidda hawaye a rinka tunanin kuna kallon wancan jikan manzan Allah ɗin saboda